a ina ya karar da ita rayuwarka don allah duk wanda yake saurare na yanzu in ya kai shekaru hamsin ko sittin ya tsaya mai wannan tambayar rayuwar nan taka yanzu ka yi tunani yanzu na baka minti ɗaya <coughs> kuma karka zo ka bani ansa ka yi tunani ka amsa wa kanka a ina ka karar da rayuwarka yanzu shekarar ka hamsin ka iya karatun ƙur'ani ka iya karatun hadisi ka iya sallah ka iya karatun tahiya da za a mutu a gidanka yau da daddare ɗanka ne ya mutu ko matarka za ka iya wanke ta ko za ka iya wanke shi da ba a jeho maka yadin dilli ne ka iya ɗinkawa da za a ce an waye gari mahaifiyarka ta rasu mu tura ka mu ce yi mata sallah ka iya kowa ya tunani ya amsa wannan tambaya amma a zuciyar shi a ina ka karar da rayuwarka ku saurari wani hadisi mai hadari ku ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ne sahabi abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce a zarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana Allah ya gama yanke hanzarin duk mutumin da ya shekara 60 a duniya duk mutumin da ya kai shekara 60 a duniya idan bai bauta wa Allah ba ba shi da wani jawabi da zai wa Allah Allah ya saurare shi wannan hadisin to saurari wata aya ka ji wadda Allah yake cewa awalam amirkum ma tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir ranar alkiyama Allah zai ce wa jama'ar da suka rayu a duniyan nan shin ba mu rayar da ku gwargwadon lokacin da duk mai tunani ya isa ya tunani ba sannan waje a kumun nazir mai gargadi ya zo muku menene mai gargadi malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce furfura annabi ya zo muku kuma furfuran mata zo ina wannan maganar dukkan mutumin da furfura ta fito mishi jama'a a gemu ko a ka a kirjin shi ko a gashin hammata ko mara to tana gargada shi cewa mutuwa ta zo me yasa daga sadda ga furfura ta fito mishi zuwa sadda ya mutu bai tuba ba me yasa bai gyara ba jama'a kowa ya tsaya tunani akan wannan mutumin duk da ya shekarar sittin ranar alkiyama Allah yana so ne ya same shi ya bauta wa Allah cikakken ibada ba a son a samu na ƙasa kan ma ya ƙazima a mara ba a so ta hau kan shi a ce gashi ya kashe rayuwar shi a iska abinda aka ce ya yi bai yi ba bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tasa abinda aka ce kai ba shi kai ba don Allah jama'a ku dubi yanzu a arewacin Najeriya babu abin da ke da farin jini irin abu biyu abu biyu ne yanzu yake da farin jini samari gaba ɗaya sun tare wa kwallo barin gaya muku wallahi wannan bala'i ne samari sun tare kwallo wallahi yanzu da ka buɗe wurin sai da kaset na alkur'ani ko sai da ƙur'anai goma ka buɗe wurin sai da kwallo ai wurin kallon kwallo ya fi samun kuɗi inda yana magana samun kuɗi ne ka buɗe shagon ƙur'anai a sai uwan mutum ta